Tsohon shahararren ɗan ƙwallon Brazil Pele zai kai wata ziyarar kwanaki biyu a Najeriya a ƙarƙashin wani shirin ƙarfafawa matasa na nahiyar Afirka daga ranar 11 zuwa 12 ga watan nan na Agusta. Pele wanda ya taɓa lashe kofin duniya na kwallon ƙafa har sau uku da ƙasarsa Brazil zai shugabanci wata wasan kwallo ta matasa da za a gudanar a Ikoyi da ke birnin Lagos ya kuma shugabanci wani taro da wasu hukumomin Najeriya haka kuma zai sadu da yara da matasa masoya kwallon ƙafa da iyayensu daga jihohin ƙasar daban-daban ya kuma halarci wani bikin gala tare da wasu shahararrun 'yan ƙwallon nahiyar Afirka a wajen bikin na gala din za a kaddamar da wata gidauniya domin tallafawa wasu cibiyoyin koyar da kwallon ƙafa a Najeriya. wannan ziyara ta fele dai ita ce ta biyu a najeriya bayan da ya taɓa ziyartar ƙasar a shekara ta 1967 a najeriya an bayyana suna abdul jabbar sani a zaman sabon kaftin ɗin 'yan wasan kwallon ƙasar 'yan kasa da shekaru bakwai, wato golden eaglets a daidai sa'ad da ya rage 'yan kwanaki kalilan su fafata da takwarorinsu na kasar jamhuriyar Nijar a wasan neman gurbi ta gasar cin kofin nahiyar Afirka ta 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai 'yan Golden Eaglet din za su fafata ne da Baby Mena ta kasar jamhuriyar Nijar a ranar Asabar domin neman tikitin shiga gasar ta nahiyar Afirka a baɗi a kasar Madagascar. A jiya Laraba kuma an soma wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na Rio a shekara ta 2016 a kasar Brazil tare da wasannin kwallon kafa na mata. kasar sweden ta doke afirka ta kudu da ci ɗaya da nema kafin mai masaukin baki brazil ita ma ta doke kasar sin da ci uku da nema an soma wasannin kwallon kafar ne kwanaki biyu kafin bikin Bude gasar a gobe juma'a domin kuwa wasannin na kwallon kafa su suka fi yawan wasanni da kuma matakai da dama yan wasannin guje-guje da tsalle-tsalle fiye da dubu goma sha ɗaya ne za su fafata a wasanni daban-daban har ɗari uku da shida a gasar irin ta ta farko da ake gudanarwa a nahiyar amurka ta kudu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya